Baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye. Makon da ya gabata ya soma taɓo batun yin amfani da ilimin fasaha a wurin inganta sana'o'in hannu da muka gada kamar kira da sauransu sai lokaci ya ƙare. Yau bakon namu zai kammala da ilimin fasaha da sana'o'in hannu ga yadda muka ci gaba. Na taɓa karanta wani wata magana da Lugard ya yi a cikin 1921 ya ce makasudin dalilin kafa makarantun firamare da sakandare a ƙauyukan mu a Najeriya shine domin a samu zaratan matasa maza da mata da za a koyar da su su shahara su na ɗaya su zama malamai na waɗannan makarantun mhm. na biyu su zama clerk masu rubutu ba da eh, hannu yan masu rubuta na ƙananan ma'aikata masu rubutu da hannu eh, suna rubuta rahotanni yawwa su ba da rahoto a gundumominmu na ƙasa sannan dalili na uku wai su zama tafinta ko in eh. bature ya magana su ce ga abin da ya ce yawa to kaga kenan dalilin kafa makarantun nan ilimin da suka zo da shi su bayar da shi tunanin kuratacce ne ba a fadada shi ba ce ba su tunanin fadada shi ba ne ko kuma mugunta ce ban iya ganewa ba ya kamata da lokacin nan sai a yi tunanin cewa waɗannan zaratan matasa da za a horar da su a yi tunanin eh, eh, haɓaka ilimin su su girma su zamanto manyan mutane su zamanto masanan kimiyya su girma su wuce wannan dan tunanin da ake wato in kai karatu ka zo kai koyarwa a makarantar da kai aka koyar da kai kuma haka ya faru a lokacin sai ga mutum ya yi firamare in ya gama aji shidda sai a ce ya dawo koyarwa a wurin ko in ya yi sakandare sai a ce ya koyarwa a firamare duk suka zama malamai a lokacin kimiyya da fasaha da tunanin ci gaba na ilimi ya aka ture shi ba mutane ba su ma tunanin shi to kaga wannan bai taimake mu ba sannan tsarin masana'antu bayan da aka samu mulkin mallaka shi ma bai taimaka ba musamman manhajar karatu manhajar karatu eh domin ba a sa shi a ciki ba daga baya ba ne aka zo aka yi irin su social studies su ne ne ne ne amma ainihin ne ba ba ba shi a cikin manhaja ina ma magana akan bayan yancin kai eh. tsari na masana'antu shi ma sai aka yi shi karkatacce maimakon misali bayan 'yancin kai irin masana'antu da ake kafawa a zo a cikin ƙasa a koyar da mutane yadda ake abu kaza a kirkiro shi a cikin ƙasa sai aka zo ana rika yin assembly plan kafin shi assembly plan wurin haɗa abubuwa ne kawai eh. za a zo da ɓangarori na abubuwan daga wata ƙasa ko kawai abin da za ku yi ku haɗa koya muku shi ne ku haɗa kawai ya ake yin shi a can ba ku sani ba to kaga shi ma wannan ba tema ya kamata lokacin a ce to bari a yi shi a Najeriya yadda ake hada waɗannan parts din wannan bangarorin da ake kawo daga wata ƙasa a yi su a nan mutane su fahimci yadda ake abin a yi su a nan a hada su shi yasa muke cikin ƙasashe da ke baya-baya a kimiyya saboda abubuwan ba mu iya yin su zan maka bayanin yadda ma ake ake gane ƙasa ta ci gaba ko bata ci gaba ba daga baya amma yanzu dai ina maka bayanin dalilin da ya samu muke baya baya so tsarin masana'antun mutum a lokacin bai taimaka ba sannan tsare-tsaren gwamnati waɗanda ba su da fa'ida akwai su da yawa misali kaga ƙasar najeriya na yi wani bincike na ga cewa a cikin ƙasashen duniya ba ƙasa ba ƙasa da ake sayan mota kamar najeriya yau din nan yau din nan a fito da wata mota wani sabon samfuri na mota yau ka ba shi wata guda ko kuwa mota nan ta zo Najeriya duk wata mota da ake a doron ƙasar nan tana shigo Najeriya da sauri kamar jina ake a ce an fara ganin ta a wurin wani. to amma a Najeriya ni dai har yau ban san ko kai ka gani ba har yau ban ga mota made in Najeriya ba ya ma gwamnati ta doka ya za mota made in Najeriya eh to to an yi kila wani yunkuri ne da yanzu da ake kokarin yi dai amma ni ban gani ba yanzu dai je sayan mota a ce wannan kaga za a ce wannan wannan is a japanese car wannan idan eh an ce za a daina shigo da motoci daga waje to ya za a yi kenan eh na ji wannan labarin to idan aka daina shigo motoci daga waje sannan a Najeriya ba ki tsiro mota ba sai a tilasta mu mutane su kira ba <laughs> to ai ina ga an baro shiri tun rani ni a gani na salo garba ya kamata da an bunƙasa matakun eh, eh, wurin ƙira motocin a bunƙasa su a fara yin motocin a ga su sannan sai a ce to kuri boda ko ito eh, kawo kowace mota tun da dai muna yi a Najeriya to yanzu ma mota ba a yi ba ni ban ganta ba kuma an ce kar a shigo da wata ainihin ina ga akwai akwai damuwa a wurin inda an fito da motocin na Najeriya ko Eh. a najeriya ana kera mota wasu ma suna ganin ingancin motan ka hau ka zagaya ka da kai amfani da ita yadda ce kai wannan mota ai ta yi ba nan ne ma kila ma a ce ka saye ta ba ko da muna da wani ra'ayin da duk abin da ke najeriya ya gaba shi da daraja amma da a ce ma motocin an fidda su tukun kana a ce an hana shigo da waɗansu a gani na da an fara yin motocin kana a ce an hana shigo da mota. To, uh, Malam Ibrahim a gurguje yanzu menene mafita menene mafita wato na san kila ba mu da lokaci na so in ba ka rarrabu eh, kasashe da wanda suka ci gaba da wanda suka ci gaba akwai wasu 'yan bayanai kaɗan da mutum zai iya ganewa na iya baka waɗannan ka bani a gurguje to a gurguje wato su kasashen da suka ci gaba a kimiyya da fasaha ana kiran su theologically advanced nations su kuma waɗanda suke baya-baya ana kiran su theologically backward nations ta hanyar da ake gane ƙasa ta ci gaba bari ka kamar guda biyu ko uku haka na farko shi ne na ɗaya mm-hmm. idan ƙasa ta zamanto ba ta iya ƙirƙiro kayan da ake kira capital goods capital goods sun hada da irin su tractor mm-hmm. su drilling mashin motoci na hawa jiragen ƙasa da sauran na'urori in ƙasa ba ta iya waɗannan wannan ƙasa an ɗauke ta tana baya baya a kimiyya an bata baya kwatankwacin ƙasa ta najeriya to ɗaya kenan na biyu mhm. allah ya ma ƙasan nan albarku na ƙasa ma'adanai amma su wannan ƙasa ba ta iya zaƙulo waɗannan albarkun ƙasa ta sarrafa su su zamanto masu amfani a ƙasa ba tare da sun yi amfani da um, ƙasashen duniya ba baƙi da za su zo su taimake su zaƙulowa su sarrafa kuma su tafi da su su tafi da su su tafi da su saboda mu muna makahi to su je su sarrafa kuma su dawo da su sar mana Kware kuwa ka saya kuma kana murna an tsangama maka kuɗi Eh, to na uku arzikin kasar su ya bunƙasa ya bunƙasa na uku na uku eh, salo garba idan ya zamanto kasa tana tafiyar da aikin gonanta a gargajiyance kamar da na faɗa eh. ana amfani da fartanya da garma da lauje da masassabi da magirbi tana fama da sassabe yawwa to wannan ƙasa sai a yi mata dariya a ce tana baya baya a kimiyya da fasaha sannan idan misali ƙasar ta zamanto tana dogara ga sauran ƙasashen duniya domin ta samu ɓangarori na na'urori da suke da su misali kana amfani da tarakto wani abu ya lalace ku ba ku iya kirkiro da wani bangare na wannan tarakto din za ku gyara ta sai an je waje an an je waje an sau eh to wannan kasa salo garba ta yi baya baya sannan kuma in ta shigo da in tana shigo da abinci kuma fa shigo da abinci daga waje eh <laughs> to ai abin ya kara lalace kenan to kuma kaga wannan zai mai da mu kan magana aikin gona da mu kai domin idan ana bunƙasa aikin gona ai abinci ba za a sau shi daga waje ba yanzu ka fara tambaya ta me mafita eh me fita. na'am to mafita shine shawara wato kaga sai an koma kan irin mahajan makarantunmu da muke da ita da muka yi magana ɗazu hmm. a tabbata an cusa ra'ayin kimiyya da fasaha a cikin ɗalibai sa'annan ya zamanto cewa an ba makarantu kayan aiki na kimiyya da fasaha ba kawai ka je ana ta koyar da kai abin kimiyya da fasaha baka taba ganin sa ba hmm. makarantu su zamanto da cikakku da isassun kayan aiki da mutane za su tashi a ƙarfafa su su turba ta kimiyya da fasaha ƙarshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu ku ji mu da wani shirin a madadin bakon namu malam samaila ibrahim rimaye da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri sai mun sake saduwa. Baza ƙarfi nemin kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta